ko dabbobin su suka suka canye suka yi musu sa'adi su yi musu barna sai dawo da ya zartar da hukunci a kwace dabbobin sai sai eto eh da yadda ya fi kamata a yi ku da aka yi muku barna sai ku kama dabbobin ku je kuna tsatsan nonon su, kuna sha ku ci gaba da noman ku ran da gonan ta kai inda take da lokacin da aka farna ta sai kuma da musu dabbobi na fihi ganamul ai lokacin da dabbobin mutane makarsu da akan suka zo suka ciwo a ciki wa kunna li hukmihim shahidin Allah yake muna halarta muna ji muna ganin abinda hukuncin da suka yi hamna ha Sulaiman mm. sai muka tsara ma Sulaiman bayani da ilhami da fahimta wa kullan ataina hukman wa ilma hmm. sai Allah ya yabi annabi Sulaimana amma bai zargi annabi Dawud ba hmm. Allah ya yabi annabi Sulaimana saboda karin ilimi hmm. annabawa ne guda biyu hukuncin da suka yayi amma ɗaya da ya kari ilimi Allah ya yabi يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات yanzu za a zauna a ce da mutum ya samu kudi ya zama da kudi ya zama ilimi annabawa ne ilimi da su sai hukunci saboda wannan ya Allah ya ƙara masa ilimi yace ففهمناها سليمان وكلا hukman wa ilma shine imam bukhari ce fa'amida sulaimana sai aka yabi sulaimana aka gode masa hukuncin da yayi wa lam yalum dauda sa'annan kuma bai zargi annabi dauda ba saboda ne saboda yayi hukunci da ijtihadi ba son zuciya ya baki ma annabin Allah ne walau la ma zakara Allah min amri hazaini la ra'aytu anna al-qudata halaku yace ba dan Allah ya ambaci kisan Dawud da Sulaimana ya ba annabi Dawuda jiji annabi Sulaimana jijirin girmama saboda yayi hukunci da karin ilimi nan bai zargi Dawuda ba saboda yayi istihadi ba imam Bukhari sai aida mun ga cewa alkalanci halaka فإنه أثنى على أثنى على هذا بعلمه الله يا يلد يا يلد ونا بعلمه وأثر هذا باجتهاده يكر بحذر سليمان داود سمد قدرة اجتهاده dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al salatu alkalai guda uku ne guda biyu cikin wuta za su shiga daya shi zai shiga da aljanna wanda zai shiga aljanna shine wanda ya san gaskiya ya aiki ko ya hukunci da gaskiya zai shiga aljanna guda biyu da za su wuta wanda ya san gaskiya ya saba da bi zuciya ko wanda ya hukunci ba kan ilimi ba yace duk kuskure sai aka ce man ju'ila qadiyan duk wanda aka nada shi alfali faqad zubiha bi ghairi tafsiri tabbas an yanka shi amma ba da wuka ba wuka ma da ba ta da shi kafin ta fitar da rai sai an ji jiki ina ga a dauko karfi a ce za a yanka ma'ana wannan kiraya ce na cewa alƙalanci aiki ne mai wuya mai wahala tsira daga ciki yana da wahala sai kayi mai sai ka ji Allah ya tabi hawa mm. wala ya kyau nasa wala yashru bi ayati samanan qalil sai ka ɗauki wa'annan sharuɗai kai aiki da su to sa'an nan za ka kira a cikin alƙalanci to in ka ce to kai ka riga ka koyi alƙalanci ta hanyar turawa ne ta hanyar menene kafin ka zo ka fahimci ga sai aka ce shi kenan ka tafiyar da rayuwarka tun da kai musulmi ne sai ka koyi alkalanci ta musulunci shari'ar Allah madaukakin sarki ka rinka bi kana kallo kana hadawa da inda shari'ar turawa suke kana nuna fifi kana nuna fifi shari'ar musulunci rubuta ka aje bayan ka mutu wani zai zai dace amfani da shi kuma zai abince da abin da ka faɗa saboda ya san ka san wancan kuma ka san wannan magana kama za ta fi karfi za ta fi karbuwa fiye da maganan malamin da yake shari'a kaɗai ya sani bai san dokokin tura tura ba na ji aidan bai san wancan bane kai kuwa ka sani ka taka mataki matsayi a ciki kai sannan ka zo ka tabbatar da dan dai a wannan matsala ga abin da dokokin tura suka faɗa ga abin da shari'ar musulunci ya faɗa sun dace sai ka ce turawa sun ɗauko ne cikin musulunci hmm. wannan matsala ga abin da dokokin tura suka faɗa ga abin da shari'a suka faɗa an sha bambam sai ka ce shari'ar musulunci shi ita ce daidai Eh, menene dalili don kaza kaza kaza kaza kaza ka nuna kwarewanka ka mm. rubuta ka rubuta ko menene har ka zuwa karshen rayuwarka ba ka yi ma addinin musulunci aiki ba amma kace za ka kare kujerarka za ka kare matsayinka za ka kare albashinka har ka gama rayuwarka sai da wadatuwa sai da yalwata sai da jin daɗi har abada وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز muzayim dan kufar ce, Umar dan Abdul ya ce min khamsu idza akhta al qadi minhunna khutatan kana fihi wasmatu yace abubuwa guda biyar in duk alkalin duniyan nan ya kuskure ɗaya a cikin ya zama mishi aiki ma'ana aibi ne a alkalin duniyan nan tun daga majalisar ɗinkin duniya har ka gama da inda za su tun daga kotun duniyan nan duk sawa'an na musulunci ne ko na ka menene da menene duk alkali aka ce in ya kuskure ɗayan abu biyar alkalanci sai ya zama wahayi waɗanne abubuwa ne guda biyar an ya kuna fahima ya zama mai fahimta yana da fahimta ba da jiki bane haliman mai hakuri da yawa da zai saurari kowa ya bi kowa a natse ya zantar da hukunci akan gaskiya afifan ne kamewa ne ba ruwansa da kudin kowa ba ruwansa da dukiyar kowa gaskiya yake so saliban ne karfin zuciya da in gaskiya zai zantar da hukunci ba a yin tsoron kowa aliman malami malami sa'ulan alifin wanda yake yawan tambayar malamai duk sa'an da aka zauna ana tattaunawa maimakon a bata lokaci sai kawo matsala ana tattaunawa watakila za ka fa'idantu da wani san ana tattaunawa yace wa'annan abubuwa guda biyar kyakkyawan fahimta da hakuri da kamewa da karfin zuciya da ilimi wanda da'iman ake yawan tambaya yace wa'annan abubuwa guda biyar in aka rasa ɗaya cikin alkali ya zame masa aiki mu tattauna mu gani an ya kuna fahima mm. alkarin ba shi ya fahimta zama da kishiya za a yi <laughs> haliman yana da fahimta amma ba shi da hakuri ya za a yi afifan yana da ilimi fahimta da hakuri amma ba shi da kamewa yana so ya tara dukiya a cikin aikin alkalin kowa kuma ya san albashi duk duni albashi ba za ka tara kuɗi ba in dai albashin Najeriya ne ba za ka tara dukiya ba a cikin ƙarya ke kowa ne in ba shi da kamewa ya za a yi to yi yin nan duka faliban ba shi da karfin zuciya ga hukunci zanta da hukunci ga shari'a ta kama kaza amma yana tsoron wani yana shakkan wani, yana shakkan wani ba zai yi zanta da hukunci ba sai ai mai sai ai rufa rufa kana kuna rufawa mana kuna rubutawa ku kun rufa akwai ranar da za su buda muku ga abu bude kuke rufa ga abu bude rubuce ku gobe isra ki tara gashi nan karanta rana kaza lokaci kaza a waje kaza kariya kaza lokacin da kuke rufa rufa mu buda buda muke gashi nan muna aliman malami in ba shi da ilimin al'amari duk ba zai babu rizqil hukkani wal amilina alaiha mm. imam bukhari yace albashin al hukam shugaban kasa minista ne gwamna ne sarki ne kwamishina ne darakta ne ah, mataimakin gwamna ne wane malamai ne masu ilimamai ne masu ne ne ina albashi yaya za a yi ya halatta su karbi albashi ko bai halatta ba ya halatta ko alƙalai za su karbi albashi ko ba za su karba ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda ne ne ne ne sai na abubakar an yake ya halatta na ta mai ke hujja yake sai na abubakar da ya zama khalifa an saka masa albashi yace haka sayyidina Umar sai kuma bai ya isa hujja ko bai isa ba saboda me ha alaikum عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها وإياكم الأمور وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا يتي شريح وان شهرنا الكالين إذا كانت تاريخ ذات كما ما يجي أكين الكالين يتي أكرم الباشي to malamai suka tattauna wa kana shuraih bin yaqub wa rawa ibn abi shaybata an al-fadl bin dukayn an al-hasan bin salih an ibn abi layla qala balagana aw qala balagani anna ali radiyallahu anhu ibn sayyidina ali razaka shuraihan 500 yace sayyidina ali ya sa mashuraihu albashi 500 500 قلت هذا يؤيد قول من قال التاريخ المذكور لأن القاضي إذا كان له شيء من بيت المال ليس له أن يأخذ شيئا من الأجرة يأتي القالي ينادى الباشي بازي كجوانا أبونوري أما ما جد الباشي سيأثرتي أسامة مشي إلا ذا أباشي سبودا يزام داما يسأل كالنشي بارويتي دابين لتهن متاني وقال الطبري ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة يأتي جمهور ما لم يجد في القالي يا هلتي كبي الباشي على الحكم لقوله يشغله عن الحكم يشغله الحكم عن القيام بمصالحه yace saboda alƙali in ya tashi zaki wurin ya zauna ya bar business ɗinsa ya bar gonarsa ya bar shagunansa ya bar kamfaninsa saboda kawai ya zai zartar da wannan hukunci sai makama addini dan mai ba za a bashi albashi bai kula da iyalansa da kula da yayansa malaman makaranta ko wane ne duk ba'an da ko aka wayi gari mm. wannan ya kama hanyar kasuwa wannan kamfani wannan business wannan menene duk ba shi daya malami sai ya bar wa'annan duk kuna kun kama hanya za ku je neman kuɗi shi ya kama hanya yazo zai karantar da ƴaƴanka eh. dan Allah me zaka biya shi ka biya me zaka ba shi zama kadiya sai da ya bar bisa kowa na da harkarsa kowa na da abin da yake yi zancen karatu zancen makaranta abu ne biyu sun ga dama su kowa na da su gaban sa abin da ya sa masa kai malami ban da harkar karatu ba abin da ke gaban su ya tashi da safe ya bar gida ba kasuwa za shi ba ba bisa za a za shi makaranta da daddare kowa ya gama business yana bacci lokacin zai kunna fitila an ɗauke ne ba zai kunna fitila yana karatu abin da zai karantar gobe inda ba kariya zai rubuta dan Allah wannan ba shi da gudunmuwa a cikin al'umma ba shi da gudunmuwa a cikin wa ma ya fi su gudunmuwa duk kasashen daga shugaban kasa har ma sai ja kowane ne kai kafin ka zauna kujeran shugaban kasa sai da ka zauna kujeran tsadin gaban malamin wane ne fi muhimmanci a cikin rayuwa kafin ka zama shugaban kasa kafin ka zama gwamna ba za su je kan titi rana ba su mutala su dauko ka ba sai an duba takardunka ka yi karatu ka ci jarraba kaza ka kware kaza ka iya kaza kuma kowa ya san wa'annan abubuwa da ka iya su Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kowa haka ya fito haka kai ma ya aka yi ka samu wa'in nan sai da kaje ka zauna malam ya je malami ya hana idan sabbaci ya zo ya tsaya ya karantar da kai ya sa ma jarrabawa ya je karanta ya ce ka iya wannan bai iya ba dan ya bambanta tsakanin wanda ya yi da wanda bai yi ba wannan ba aiki ba kafin ka je ka zauna kan kujeran gwamna ko shugaba ko wane ne sai da ka zauna gaban malami ya tarbiyyantar da kai ya ladabtar da kai ya karanta maka ya lakkana maka kai ya je ma gyara ya ce ba daidai bane wannan wannan shine daidai shi ka da ka samu da zai malamai a tattake a abin da aka dama yaushe rayuwa za ta zauna lafiya yaushe za a yi zalunci shi kuma Allah ya sa a zauna lafiya بالمناسبة إذا ina so da cewa suka zo malam wani malam na zo ne mai kamun kafa da kai makaranta kaza an ce malamin su almajirin ka ne kaza kaza bara muna biyan kaza amma bana an kara mana kuɗi ya kai kaza dan Allah ya masa magana ya rage dan sai ai wanda ya saka din ma kuskure yayi wanda ya saka mu gudi ganin yawa to wallahi kuskure yayi ta sai kuma ya gyara zama ya zo kuma sai kuma ya gaskiya ce in za ka faɗa faɗi gaskiya ko bai taka jama ka yana zaune sai na kira ɗana abdullahi abdullahi na tikai kai yau na nake na ga wannan yana karantarwa wannan makarantar mako ko biyu nake nawa aka yi biyar kai sai dubu biyu da ɗari biyar nake gashi malami ɗaya ke na abin da yake rabi na ji abin da ke biyu nake irin ire-iren suna da yawa a cikin makarantar kowanne aka waye da za su kasuwa shi ya bar kasuwa zai zo kan da kanka na nake tsakani da Allah ni da kai ne yanzu malamin makarantar nuna da ke ba da ni da kai dan Allah abinda aka ce ka biya kake yi yawa din a ce ka zauna ka karantar da kan kai ka haife shi za a baka wannan za ka yi da yake wallahi ba gaskiya ba abinda aka ce ka biya shekara kake yi yawa din dan ka ne kai ka haifa je kaka zauna ka karantar da shi za a biya ka wannan kace ba zai nace ko a biya abin da ya dace yara su ka ko ko a'a a daina wai zai san da zai na wai gari gari ranar ranar lahira Allah zai tsayar da kowa ya kai kamar dan kai lalace dai karatu bai san addini ba nan na zo na buga maka misali in aka waye gari in ka tashi sai ka kama hanyar kasuwa da yiwa Allah ya azurfa ka tafi dubu ka da yiwa Allah malamin sai ta so ya bar gidan ya bar hanyar kasuwa ya zo makaranta zai tattara ɗanka da ƴarka da ɗana da ya karantar da dan Allah ne za ba baki mu zama mun biya banda wannan ba inda yake samun abu sai wannan in kuna son kuma ayi rufa rufa a je sai ku biya ku biya kadan kadan ya so makarantar ta zama haka nan ba malamai da suka kwani ba wanda suka sai ba shi ke nan ƴaƴan ka har su gama baka ba su iya irin ne ko a biya yanda ya dace ko da mutum nawa ne yi ko ko a'a su ce ba za ku biya da dace ba sai a kawo malamai irin wanda kuke da irin albashin da irin abin da kuke biya su ba ta maza su kafin ya tashi da kai sai gamsu ce daidai da abin da aka yayi daidai malami ba shi da gudunmuwa ne ne yake kowa da inda Allah ya rasa ta ba kowane malami ne fa ba shi da kuɗi ko talaka ko ne Allah ya kaddara sana'a ta kenan ina zai samu kuɗi sai kanan hanyar Allah ya kaddara sana'a ta kenan sa wancan wannan amma in kowa yake zai yanzu ni ina ce zan je aiki banda Najeriya duk inda zan aiki albashi na ba zai gaza dola dubu ba dola dubu naira nawa ce dubu ta dai eh, sai a ta nemi talaka za a rina ni za a wulafa ta sai ba talaka ba ko an kasuwa yanzu ba manyan yan kasuwa ya zai samu dubu tamanin kowane wata sai manyan yan kasuwa wallahi tallahi naira dubu dola dubu naira dubu tamanin da biyar dubu uku aka tashi eh, sai ina ce a talaka ne mara Allah da bai zuwa akan me ma dan me tunane ne kawai mutane ba su wai wanda ya zauna yana karantar da addini ba shi da mutunci ba shi da menene ba shi da kaiwa akan me dan ne.' malami zai zauna shekara goma yana karantar da mutane an kalubar shi duk wani mai kuɗi ya zo kwana goma yana ciyar da mutanen garin gozo shekara goma zai zauna yana karantarwa sai dai abu ya karu duk wanda ya zauna kwana goma yana ci da mutanen adadin mutanen da ake karantarwa zai ci da su ilimi banza ne duk za ka da eh, kuɗi wani kudi ko saka ka je kai yau ka zama ka sata kudi ka zama mai kudi ka hau mota ka kai ma ana lissafi ka zama mai kudi ba za a kama suna da giya sabon gari suna zama suna tara kudi ba abinda za a tara istimar sai da giya sai da giya sun ga shi tara kudi sun zama masu kudi yadda ake lissafin ka ka za lissafin wani abu ne da daraja ba wani ba wani abu ne da daraja ba da ake wani abu ne da daraja Allah ba zai ba arne ba amin وقال وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر أمالته نانا عائشة تشي وصي زي zai ɗauka cikin dukiyar wanda aka yi mawasisi gwargwadon aikin da yake yi sa'an na sai ce wa akala abubakar wa umaru radiyallahu anhuma sayyidina abubakar da sayyidina umar sun ci sun dau albashi saboda sun bar su sun zo sai na bakar yana kasuwanci mm. ya san sai da sayarwa ya kware a ci haka dukkan su ba ne zaman kace wando da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo baya na aka ce musulmai ai nada sayyidina Abubakar ya zama Khalifa musulmai mm. shi nan ka zama khalifa kuma ka gari sai ya dauki abu ya rata ya za shi kasuwa gina mm. za ka ba neman sana'a ta a'a yanzu ai ya daina an aisha an aisha qalat lamma istukhlifa abu a lokacin da aka nada sayyidina abu bakr khalifa qala sayyidina abu bakr قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي kowa ya san ta? ba ta gaba ta ɗauki nauyina da iyalina ba ma'ana abin da nake samu ya wadace ni Wakar kad shughaltu bi amrin muslimina amma gashi yanzu na shagala ai shagalatar da ni da kula da al'amarin musulmai abinda zai shagalatar da ni da zuwa kasuwanci na ko gona ta ko kamfani na ko a gareji na hmm. wa fihi فيأكل آل أبي بكر من a kan haka alu حكا آل za su ci daga wannan جوتيا saboda sayyidina abubakar yana da sana'a sana'arsa yana samun dukiyar da zai duba iyalansa bai taba mika hannu sai a bayar ba gashi yau kun ce ya daina zuwa kasuwa ya zauna ya zama khalifa to tilas a samu masa inda zai kula da iyalansa dan malami ne karantarwa da limamin masallaci da ladanin masallaci da wane ne da wane ne su mutane ne kamar yadda ɗan kasuwa ke mutum yana da matarsa yana da ƴaƴansa matarsa na bukatar asibiti suna bukatar asibiti suna bukatar abinci shi kansa yana bukatar riga haka kowa yake bukata sa'an ya matsa kansa ya bar wancan hanya ya yana yana yana kulawa da yana limanci ko yana sallah ko yana ladanci ko yana karantar da mutane ko yana karantar da makaranta da shi kenan ya zama malamin addini shi kenan shi ba mutum bane ba zai jin yunwa ba ba zai bukaci kuma ba iyalansa ba za su asibiti ba ko kuwa an je asibiti a ce a wayannan malaman makaranta ne ko liman masallaci ne su kyauta za a yi ina hankalin mutane ne ba ka jin tsoro da za ka tsaya gaban Allah madaukakin sarki ya tambaye ka can da kake unguwanku limamin masallacin ku ba shi da sana'a sai muku sallah sau biyar ladanin masallacin ku ba shi da sana'a sai kullum amini ne muku kira sallah sau biyar hmm, me ka tsara ku ɗaukowa cikin albashi ko kamfani ka ko dukiyar kace a kula da hmm. eh, ba za ka ji tsoron Allah ba ranar da Allah zai tsayar da kai ya tambaye ka an samu manijoji guda biyu ko limamai guda biyu manajan kamfaninka da manajan kamfanin Allah masallaci ne magan masallaci ko da ne wane ne ka fi fifitawa na kamfaninka manajan ka wanda ke kula maka da shago wanda ke kula maka da ka shi ka fi kulawa da wanda ke kula da baitin lahi to shi kenan Allah ya kare ka a nan da ce komai ba ya ce maka to ai yau da babu kamfani yau kamfani ya kare yau sai kamfanin Allah kike aiki ba za ka ji tsoron Allah ba Allah ya tsayar da kai ce na wadata ka dan mai ka girmama manajan kamfanin ka wulakanta manajan kamfani na dan mai ka girmama limamin ofishin ka kamfanin ka ka wulakanta limamin masallaci baitullahi mm. mutane a mai da hankali wannan addini amana ce amana ce Allah ya yi wa tabi فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة yasa malamai ba abin banza bane in su kaskantar da kansu da ikon Allah sai an ɗaukaka matsalar sai an ɗaukaka matsalar mm. sai an ɗaukaka matsalar ilimi duk abin da zai faru ya faru kowane ne duk abin da za mu rasa mu rasa sai mun kare amanan Allah sai mun kare amanan ilimi amanan addini duk abin da za mu rasa mu rasa wallahi mm. kaga komai wallahi kada wani yayi tunanin kaza kaza kaza kaza kaza barazana da menene ba sa ba mu tsoro alhamdulillah mm. ya wannan sai kana wallahi tallahi wallahi wannan ba wannan kuna zaune kan wannan kujera sai da aka min takarda malam ka da kai da zaka kana cikin wanda za ka kakkashi za ka sare nake mushi ne sai eh, ne in tafi in bar ki ba dan ta kuje bane a gari hmm. in tafi in bar in ka bi ina eh duk abin da za a yi an kashe ni amma kuma ta riga hannu ta ne Allah ne ne eh. ne haka sai na umar shi ma da ya hau khalifa yana da yana da suna da gona suna da sana'a ce to amma an zo an daure ka yau aka ce kada ka je kasuwa kada ka je kaza kada ka yi kaza to tilas sai a ɗauko cikin baitul mali mm. a kula da shi da iyalinsa da abin da ya saboda duk wanda ke cikin wannan daula wane ne shi ba wanda shi to dan me za a wulakanta shi ba zai taba yiwuwa ba ba zai taba yiwuwa ba sa wannan al'amari duk tunane ne na kuskure tunane ne na kuskure an an tarbiyyantar da mutane tarbiyya ta kuskure sun sa kowa yana tafiya a haka ana tafiya wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wa shi kenan in ka mutu ka tafi kenan abin da za ka tambaye ka san daban duk dukiya da ka ka fasu unguwan kullum lada ne zai tashi kullum أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة فزو كذو صلى كذو حي على الفلاح كذو إي وجن إيرا kullum to biyar za ka zo ka tarar da liman yayi Allahu akbar ka sallah wai dan ka samu ladan jan sa'annan kuma ba abin da ya maka zafi da shi albashin ka ka boye kudin ka kasuwanci ka boye in ka ɗebo ka ka bayar kai musu gori kauce wai za ka wula a kan ne wallahi tallahi wannan rayuwa za ta. sai an dawo da ita a kan jirma قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني السائب بن يزيد ابن اخت نمر نمر أنه ميتب ابن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعد أخبره أنه قدم على عمر في خلافته yace ya zo wurin sayyidina Umar a zamanin da sayyidina Umar yake khalifa fa qala lahu Umar sai sayyidina Umar yace da shi alam uhaddath annaka talimin a'malina fi a'mala ba mun labari kai an da ka komishina ko gwamna ko ko malami ko alkali ko wani abu kana kula da sha'anin musulmai ba fa idza utita al-umanata karisa in aka baka albashi ko aka baka hakkin ladan aiki da kai a baka da bukata kai mawadaci ne ba haka kake yi ba fa kuntu bala ce haka al'amari ne ina kula da al'amarin musulmai ko ina kiran sallah ko limanci ko karantarwa ko gyara kaza ko alkalanci ko kaza ko malamin firamare ko malamin sakandare ko malamin jami'a abin da daga musulmai ce haka ina da nima ina da wadata yasa bana bukatar komai zan karanta haka fa qala umaru sai sai na umar ya tambaye shi ma turidu ila zalika hmm. me kake nufi da wannan قلت في نفسي إن لي أفرادا واعبدا وانا بخير إنا دا لا إنا دا موتوتي إنا دا بابرا سنا نين كابو كابو إنا كذا كذا إنا دا باي مباي إنا نين عيتي وأنا بخير الحمد لله إنا الجمع الخير أكبر وأريد أن تكون أمالتي صدقه ان سو حقي حكي نار يا يزمو صدقه على المسلمين كم مسلمي قال عمر يسعدنا عمر يسعد ذاك تفعل kada ka yi haka kana da kabu kabu kana da taxi kana da kiyakiya kana da menene ana kawo maka kudi mallaka kace in aka baka wannan karba ka sa aji in ba ka da bukata ka ciro shi daga ajihu wani karbi kyauta wani karbi sadaka makoci ka ba shi da shi ka ka kula da shi hmm. abin da sai na umar ya fada masa yace kada yi haka me yasa yace fa inni kuntu aratu allazi arata yace da wannan niyyar da kake ni ma haka nake yi hmm. fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-afa'a fa aqulu a'tihi afara ilayhi minni sai duk sa'an da manzo Allah ya zai bani kyauta sai ya manzo Allah ya ji ba wanda yake bukata ya fi ni bukata ni hmm. alhamdulillah hatta asani marratan mala yace har wata rana manzo Allah ya kawo dukiya ya bani فقلت أعطه أفقر إليه مني سيرك kaje ka bashi. واللي فيني بكاتا سكجيك باش فقال النبي Sai الله Allah ya ce من الله يقول خذه فتموله وتصدق به يعني قصة أن أكباك كربا ka mallaki wannan dukiyar in ba ka da bukata yi sadaka makocin ka ranar je ka bashi wata ni ka yara su tana da yaji ka taimaka musu fama ja aka min hadal mal وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه يتي دك دوكيا لن دوكيا تزومك باروكا كيبا ba ka sa rafa ba ka kwallafa rai ba ba roka kai ba aka zo aka baka kyauta ko aka ce gashi nan ladan aikin da kai ka karba wa illa فلا تتبعه نفسا ان باك او ان باك با kada ka kulla farai kada ka sa rai kada ka yi fada kada ka yi وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء إيه، في ناجي sayyidina Umar yana fadar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bani kyauta fa aqulu a'tihi afqara ilayhi minni sai ce a ba wanda yake da bukata hatta afani marratan malam har wata rana ya zai bani dukiya فقلت آته من هو أفقر إليه مني سنتي يا من الله أجي أبا وندي فيني بكاتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhu da karba in an kawo an baka mm. kada ka ki karba haka zo Allah ta dauka amma abin da yasa akan ki karba saboda makirci da kulle-kulle da wulakanci da kaskanci amma ba wai girman kai ko ci da wadata ko menene eh, saboda kare martaba ilimi da shi ne kawai wallahi amma wai ji da ita ko ji da wane ne menene waye amma ana son mutum ya kare darajar ilimi ya kare darajar addini ya kare martabar kansa da iyalan mun gane ko wanda baka amince da shi ba kana sharta akwai buri akwai hakiki akwai tsadar, za a tace ilimi za a tace darajar da ke Allah bara hakuri an gode Allah ya maka albarka Allah ya albarkaci dukiyar a akihi man huwa afsaru minni ba da abu Allah ba da ba ya yace ka karba ka mallaka wata tasaddaq bihi kai sadaka da shi wa ma ja'aka min hadha al-mal wa anta ghayru mushrifin ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبئه ناصك haka a abin da ya gudana kenan tsakanin na Umar ko da wani wanda ya zo lokacin na Umar na khalifa sai ya ba na Umar ya nuna masa wannan hanyar da kake bi na taba bin ta manzo Allah ya dawo da ni ga inda ya yi nuna to tunda kuma ga manzo Allah ga abin da ya fada zaru kullu qawlin ba haka bane babu man qada wala ana fil masjid wannan duk ana kiyaye addini duk sa'an da da'awa duk sa'an da addini ya tashi makirci yana da shedan yana da kafofi masu dindin yawa wallahi tallahi ba a nufin wulakantar da kowa Allah ya ce wala kan karramna bani adam ne da wulakantar amma duk sa'an da mun karanta tarihin rayuwa tarihin da'awa mun ga wanda muka gani da idanu wanda muka ji wanda muka karanta duk sa'an harka ta tashi da addini akwai wanda za su ce su za su ɗauki karfi za su su ne za su fa'ida su ne za su dauki nauyin abin da duk to hanyar su za a karya ba wa'ansu turon su za a yi don suna ta kawowa suna ta yi ba sun samu karfi sun samu karbuwa a ciki ba to duk sa'an da aka tashi karya abin sai a bi ta kan sai su karya abin ko A kalla sai in su ja abin ya kasa tafiya ya kasa ci ba saboda in ba a samu wancan ba sai an bi babu hanyoyi ba yadda za a yi kai da'awa ka naja ka cikin da'awa wallahi sai ka karanta sirar manzon Allah sai ka karanta sirar tarihi labarin manzon Allah da sahabbansa mm. ma kirce suna da yawa wallahi mm. babu man kaza wa la'ana fil masjid yace babin da ke bayanin wanda yayi hukunci a cikin masallaci ko aka zo da da matsala aka yi li'ani a cikin masallaci yace wa la'ana umar inda inda minbarin nabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar ya bar ayi mula'ana wurin minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas a cikin masallaci kenan wa qada shuraihun والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد يتي شريح da شعبي ده يحيى بن يعمر sun yi hukunci a cikin masallaci wa qada marwan ala zaid bin thabit bil yamin inda al masjid yace marwan da yayi hukunci da zaid akan zaid bin thabit yace sai dai ayi rantsuwa duk a cikin masallaci ne wa inda al minbari wajen mimbari yulazimin inda mimbari al mimbaru la ya yakunu mimbaran illa idza kana fi idza kana kharij al masjid yakunu minasfa zai zama min minasfa nafs ina ba na minasfa minasfatul arus an san minasfatul arus ranar da za a yi wanka amarya ko za a fito da akan me ake dora ta ko in garin su firmi ne firmi ne in garin ko mene ne duk inda za a dora ta a bayyana wa mutane sunan shi ne ake ce mm. ake ce ma'ayon ko hadisi أي نبرت الشيء إذا رفعته لأنه مرتفع فإن الإمام يرتفع فيه ليخطب الناس فقيل المنبر ولوازمه أن يكون في أين في المسجد سميت؟ قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلائمين وانا ابن خمس عشرة فرق بينهما yace yana ɗan shekara goma sha biyar ya halarci wa'yansu mula'ana aka raba tsakaninsu قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل اخي بني ساعده ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتي وانا متيزور من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله يا من الله صلى الله عليه وسلم in mutum ya zai sami matarsa da wani ajnabi yanzu zai kaje shi fatala'ana fil masjid wa ana shahidu in kai mula'ana a cikin masallaci wannan mai ruwa yace yana halarci wannan da ya manzo Allah in mutum zai tare da matarsa wani na tare da matarsa ya zai sai kace shi aka ce sai ka je ka nemi guda hudu in ka san a samu shedu ya gama yanzu killa ba ya zai an samu an Allah ya kiyaye maganin su kenan addu'a Allah ya kiyaye dan shi ne ai hukuncin da ya kai li'ani da an ba shi izini ba za a kawo ga li'ani ba sai ya ne sai kashe to amma babu izini dan dai sai an samu shiru guda hudu kai da kake mijin matar matsayin ke da nawa kake jaura uku sai ka ka nemo guda uku باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد ويقام إيه باب بيان yace babin da ke bayanin wanda ya zartar da hukunci a cikin masallaci har sai da aka kai lokacin da za a tsayar da haji sai sai a tsayar da mai masallaci don haji ko a yanke hannu ko a tsare kai ko a yanke menene da menene duk shi ne shi sunan haji ba haka bane to yanzu an riga an samu magani sai a kawo a sa mai magani a cikin hannu sai ya zo a yanki ina kallo an ga wani pakistani an kama a bakin masallacin annabi wallahi ana kallo an kawo shi aka daure sai a sa kana muna kallo aka yanke hannu a tsara da shi ahnaf suka ce in an yanke hannun barawo wannan da aka yanke nawa ne ne za a bani sai ko za a kai na mallakar wani na hukuma ne nawa ne ne nasa ne kafin ya yi in eh, yanzu da shari'a ce ai eh, to aka yanke in aka ba shi kuma yanzu yanzu sai a ce a sa shi suna tsaje wasu jama kuma a haɗa mishi hannu sai ya dawo ba haka bane in aka ba shi yanzu yanzu aka yanke tun kafin jini ya mutu ya a sa cikin fulata a rabe ba zai rube ba ko a je da kuma da sajen tura kuma aka haɗa mishi ya dawo kuma da hannun ne ne ba da kusa a ba za ba shi ba da kan mazhabin malami zai ce wa ma ubina min hayy fa huwa kamar yake akan haka mana hannun ya zama wani shedan lokaci ya ce ne ne ko shi ne ogunje hannu sai kai addu'a Allah kiyaye amin Allah ya kare amin ko lokaci ya cika ko Allah madaukakin sarki amin Allah ka yaye muna fatara da Allah duk tsanani Allah ka yaye Allah kana kallon wahalhalun da ake ciki al'umma take ciki dangane da wutar lantarki da man fetur da ruwan sha da al'amurra bukatu yau da kullum Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya abinda lafiya za ta bukata na ci da sha da rufin asiri Allah ka raba mana Allah ka hore mana Allah duk waɗanda ke kulle-kulle da su jefa kasa cikin halaka da fitina Allah ka mai da sharrin sa kan Allah ka kare kasa da al'umma Allah ka yalwata arziki wani mai sana'a Allah ka yalwata arziki duk wani mai albashi Allah ka sa albarka cikin Allah ka daukakin sarki mun roke ka muna tawadu aiki muna kaskantar da kai ba ta fuka mu gaba gare ka Allah ka yaye mana fatara Allah ka yaye mana fatara Allah ka yaye mana fatara da talauci Allahumma hadina fi man wa tawallana wa barik lana وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين